كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد cikin ikon Allah wannan shine darasi na goma sha hudu daga cikin darussan tafsirin alkur'ani mai girma na watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya kuma za mu tashi ne daga inda Allah ya ce wa uhilla lakum ma wara a dalikum an tabbata gobe amwalikum musulmi na gaira musafihin amma zan buƙaci alaran mai karanto daga farkon ayan والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريدا ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ما شاء الله حسبك mun fara tafsirin wannan aya a karatunmu na jiya kuma za mu dora Allah subhanahu wa ta'ala ya ce daga cikin matan da Allah ya halatta musulmi ya aura a cikin matan da Allah ya haramta wa musulmi ya aura Allah ya ambaci mata goma sha hudu a cikin wannan sura ta nisa'i sai mace ta goma sha biyar Allah ya ce wal muhsanatu minan nisa hakan nan haramun ne mutum ya aure matar aure illa ma malakat aymanukum sai dai idan an je jihadi ne inda ake yaƙi tsakanin kafirai da musulmai kuma ake kama bayi a zamanin da a lokacin da ake cinikin bayi kenan to wannan idan an kama bayi ɗin kuma har wata ta faɗo a cikin rabo to koda tana da aure tun da ta zama baiwa to a nan wurin ka gani mutum zai iya sadaka da ita ko kuma ya aurar da ita in ahallu kitabi ce idan kuma ba ahallu kitabi ba ce sai ta yi iskibra'i a musuluntar da ita sannan a aurar da ita wannan kenan game da waɗannan mata da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta a aure su guda goma sha biyar a kalmar ƙarshe da Allah ya ce illa ma malakat aimanukum waɗanda bayun a hannun damanku suka mallaka wato bayi kenan ya kamata mutane su sani na sha bayani a karatuttukan baya cewa shari'ar musulunci ba ta zo da bauta ba shari'ar musulunci ta tarar da mutane suna bautar da kawuninsu dama can a lokacin jahiliya ana yaƙe-yaƙe musulunci ba shi ya kawo yaƙi ba a zamanin jahiliya ana slavery ana bauta musulunci ba shi ya kawo bauta ba abinda musulunci ya yi shi ne ana yi wa mutane mu'amala da irin mu'amalan da suke yi mana sai ya kasance waɗannan mutane suna yaƙanmu sai musulunci ya ce to su ma a yaƙe su a waɗannan mutane suna zaman neman zaman lafiya da mu musulunci ya ce a nemi zaman lafiya da su waɗannan mutane idan sun yaƙe mu suna kama mu su siyar da mu su bautar da mu mu ma in mun yaƙe su mu kama su mu siyar da su mu bautar da su amma asali musulunci bai kawo bauta ba bilhassil musulunci ya kwadaitar ne akan a fitar da mutane daga kangi irin na bauta shi yasa ake da cewa a yanta bayi a yanta bayi a yanta bayi a yanta bayi Allah ya ce kitaballahi alaikum wannan bayani da aka gabatar a baya ne abin da Allah ya wajabta mana mu musulmai ya kuma ya umarce mu kiyaye wa uhilla bil bina'i lil maf'ul wa quri'a lil fa'il Allah ya halatta shine a halla wa uhilla an halatta shine dai Allah ya halatta din lakum Allah ya halatta mana ma wara'a dalikum duk abin da ba wa'annan mata ba da muka ambata mun yi karatu akan shekaran jiya na ambaci wa'annan mata da bai halatta aura ba jiya ma na ambata yau ba bukatan na maimaita to dubban da waɗannan duk wata mace koma bayan wannan to Allah ya halatta mana mu aure su wa uhillakum ma wara adalikum ai wato siwa ma harrama alaikum minan nisa banda matan da Allah ya ambata ya haramta to sauran duk waɗanda suka rage halal ne ku aure su wannan yake nuna maka wani daɗi da musulunci ke da shi cewa abubuwan da Allah ya haramta mana kaɗan ne sauran abubuwan da ka gani a duniya kuma duk halal ne ko me ka ɗauko misali idan muka zo ɓangaren aure sai mu ce gashi matan da Allah ya haramta mana a aura jinsi-jinsi ko iri-iri iri ashirin ne sauran matan duniya kuma duk ya halatta ka aura idan dai kana da sadaki kuma za ka iya rike su kuma ba za ka auri sama da mata hudu ba kaga kenan halal din ya fi haram din yawa kaga kamar idan aka zo aka ce maka an kawo maka abinci kala goma amma guda tara haram ne cikin goman guda ɗaya ne halal ai kaga an saka cikin damuwa amma aka zo an ce an kawo maka abinci kala goma guda ɗaya ne haram sauran taron da halal ne ai ga baka da matsala to haka musulunci yake idan ka kalli cikin ban da bangaren aure ka kalli bangaren abinci bangaren abinci duk abin da ka gani na ci duk wani hatsi da ka gani halal ne ka ci hatsi babu wani hatsin da Allah ya haramta ci idan ka zo ɓangaren dabbobi duk wata dabban da ke cikin ruwa halal ne ka ci babu dabbar ruwan da Allah ya haramta idan ka dawo kan tudu duk dabban da ka gani a kan tudu ka ci matukar ba jaki ba ne, ba alade ba ne. sauran duk dabbobin da suka zo bayan jaki da alade halal ne cinsu, banda waɗanda aka ɗanyi yi a kai kaga misali wani su malamai sun ce ma cin kare ba laifi ba ne ko cikin misbahu saliki an kawo Ka ga doki waɗansu malamai ana cin doki a wurinsu to za ga dabbobin da Allah ya haramta idan ka cire jaki ka cire alade to to shikenan ka cire ma har ma su kare din duka cire duk a hada kama cire doki din duka hada nawa kenan hudu kenan ka cire dabbobi masu fika zaki da damusa duka ka cire cin kura ma halal ne hadisi ya zo na cin kura ma'ana in ka kalli dabbobi nau'i nawa ne a duniya duk Allah ya halatta maka banda wayannan guda biyar din in ma sun kai biyar din kenan idan ka koma wurin tsuntsaye duk wani tsuntsun da yake tashi cin shi ne in dai ba waɗannan tsuntsaye bane masu barna wato kaman hankaka kaman shaho kaman angulu waɗanda suke wanda angulu na cin kashi wayancan kuma suna mafarauta ne annabi yace duk wani tsuntsu wanda yake farauta da ainihin a mishladin min tsayar duk wanda yake da kumba da yake farauta da ita ba a ci kaga su wa'annan irin su mujiya da suke a irin su shaho irin su angulu da makamantansu amma banda haka duk tsuntsun da ka gani a sama Allah ya halatta idan ka zo bangaren abin sha duk wani abin sha halal ne in dai ba bugar da kai zai ba ko kuma guba ne sauran duk halal ne in ka zo wurin kayan marmari duk kayan marmari halal ne in ka zo wurin tufafi duk wani tufafi ya shi halal ne game da mata mata ba su da matsala kowane irin tufafi halal ne su sa sai dai idan sun sa su sa hijabi don ka su nuna wa duniya namiji shi kuma tufafin da aka hana shi sawa shi ne zinare shi ne alhariri saura kuma duk halal ne saboda haka jama'a haka musulunci yake da wannan saukin Allah subhanahu wa ta'ala in ya tashi faɗa maka haram zai ce abubuwan haram guda ɗaya biyu uku hudu biyar ne amma sauran koma ne kan maka tambaya wasakata an ashiya Allah ya yi shiru kan wa'insu abubuwa rahmatan lakum don jin tausayinku min gari nisiyanin ba don ya manta ba fala tas'alu an hakar ma ku tambaya wannan shine daɗi na musulunci cewa halal halal halal yana da yawa a cikin musulunci abubuwan da aka haramta kalilan ne shine wa uhilla lakum ma wara azalikum duk abin da ba wannan ba halal ne ga dai sharadi shine an tabatagu su waɗannan mata ana neman auren su ne ta tulubun nisa'a ku nemi auren matan bi amwalikum da dukiyoyinku bi sadakin fi zawaji ma'ana da sadaki a wurin yin aure a nemi auren da sadaki to kaga nan wurin an samu abubuwa guda biyu kenan a wannan ayar a takaice ka gani an samu waɗansu sharuɗa masu muhimmanci na aure domin rukunan aure guda biyar ne da akwai siga akwai waliyi akwai shaidu akwai sadaki akwai mahalli to a wannan ayar Allah ya haɗo mana rukunnan aure a daidai nan wurin wannan cikin mu'jiza na alkur'ani da Allah ya ce wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an tabdahu kaga uhilla lakum an halatta muku banda wa'ancan to an halatta muku kenan an samu mahalli kenan dan aka ce mahalli a babun aure rukunnan aure guda biyar akwai mahalli mahalli ba ana nufin residence wurin zama ba ana nufin mahalli ita matan mahallin da miji subject ne da mijin zai iya aura ko ba subject din aure ba ne shi ma mijin subject ne da matan za kaman born and not ne sun yi macin a'a kanwashi ce ya sai a ce to ba mahallin aure ba ne a'a sirkashi ce to ba mahallin aure ba ne a'a matar ɗan shi ce to ba mahallin aure bane da haka shi ne ake nufi da mahalli a babun aure rukunnan aure gaba ɗaya Allah ya haɗa su a wannan wurin wa uhilla lakum ma wara'a a zalikum an samu mahalli kenan an tabbata nema za ku yi kaga wanda zaka nema a wurin shi waliyi kenan sannan kuma an tabbata nema za ku yi neman nan da ake yi siga kenan an go nema za ku yi neman nan da za ku yi sai da shaidu sannan bi amwalikum sadaki a wannan wuri kadai da Allah ya ce uhilla lakum ma wara'a zalikum an tabtago bi amwalikum rukunnan aure guda biyar gaba ɗaya sun shiga daidai nan wurin da haka sai ku nemi aure daga wurin waliyai a yi siga da shaidu to nema ɗin kenan an baka bi amwalikum da sadaki sha sadaki ya zo a ƙarshe bi sadakin fizzawaji da sadaki wurin aure au samanin filbai'i ko kuma ainihin kuɗi wurin a siya kenan idan baiwa ce mutum zai siya muhsinina ya mutum yayi aure ko mutane su yi aure suna masu katanguwa mutazawwiji na aure ake so a yi gaira masafihi na ba zaman banza ko zaman daduro ba Allah yana so ne a yi auren ba a yi zinan ba ana so ne a yi auren a kafa family din a kafa gidan ita matar a mutunta ta mutuncinta kenan a ce da tana gidan ubanta ne ko tana da ɗaki a gidan ubanta wannan ɗakin da ɗakin babanta ne aka ɗan bata ta zauna amma za ku ji idan aka yi mata aure sai a ce an kai wance ɗakinta yanzu ita ce mai gidan ita ce take da ciki da falon nata ne gidanta ne Allah ya ce a bata mazaunin can kuma tana miji ne a gidan iyayenta da haka Allah auren yake so muhsini na gu a yi auren gaira musafihina kada a dinga zina abin da yake faruwa a yanzu yaro zai taso yana sana'a wa'in sukan kawo mana ƙaran iyayensu yaro zai zo ya ce ina sana'a malam ina kuma iya riƙe kaina kuma na ga wacce nake so zan aura da nake so mahaifina ya sa min albarka na hada akwati na hada komai albarkan shi nake so babu abin da zai bayar a ciki amma ya ce ban isa aure ba akwai samarin da suke zuwa mana kamar wallahi wa'in samarin mu rasa yadda zamu yi in waɗanda zamu wa iyayensu magana ne mu kira iyayen in waɗanda ba za mu iya ba ne hakan nan sai dai mu ba su haƙuri mu ce a ci gaba da azumi hakan nan saurayi to a wurin uban saurayin bai isa aure ba amma fa ya isa zina hakan nan ita ma yarinya za ta taso din ta samu masoyi yana santa uban ya ce a'a haba da Allah ai yarinyar nan ta yi karanta ai ta yi kaɗan ba ta isa ba amma kuma muna gani a tv da labarai ko jiya na ga wani a abin nan a binnan social media ana yaɗa hoton wani tsoho ɗan shekara saba'in cewa ya yi wa wata yarinya yar shekara goma sha hudu ya yi mata ciki to ta goma sha hudu inda aurenta aka je nema wurin ubanta uban zai ce wannan yarinyar ta isa aure ba amma kuma ta isa zina don haka Allah abin da yake so shine auren a kare mutunci kuma shi ma namiji ya san cewa namiji ne so ake ya rika matan ya mutunta ta ya zama kamilin mutum Allah ya ce ku nemi auren daga wurin waliyansu bi amwalikum da dukiyoyinku kuma ku yi waɗannan aure kuna masu katanguwa a yi aure ne a da akwai ihsani ya zamana an killace kai an katanga kai ka zama mutum Allah ya ce fa mastamta'atun to duk abin da kuka samu jin daɗi ta bihi min hunna daɗin da kuka ji da waɗannan mata min man tazawwashtun daga wanda kuka ba su bil wata'i har kuka sadu da su walau marra ko da so ɗaya ne ko da su ɗaya ne wakila waɗansu malamai sun ce almuradu bil aya nikahul mutu'a waɗansu sun ce wannan ayan tana magana ne akan auren mutu'a to ala ayi hal idan mun fassara ayan yadda muka ɗauko fassara cewa ku nemi aure an halatta muku don farko walatan kihu ne yana ana magana ne kan aure sai aka ce an halatta muku ku nemi aure ku katangu ba masu zina ba kuma waɗannan mata idan kun tare da su ku ba su sadakinsu maganar da ayat take yi kenan akan aure ake magana amma wasu malamai sun ce tana ɗaukan ma'anan auren mutu'a me ake nufi da auren mutu'a a shek abubakar mahmud gumi allah ya ji kanshi ya amfane mu da ilimin shi yace ce wa huwa an yanki almar'ata ila muddatin ma'aluma bi shay'in ma'alum shine mutum ya auri mace zuwa ga wani lokaci sananne kuma yace zai bata wani abu sananne ma'ana abin da ake nufi kawai da auren mutu'a shine mutum kawai ya samu mace ya ce zai biya ta kaza kawai ya kwanta da ita to don Allah wannan auren meye amfanin meye bambancin wannan matan da karuwar da take sai da jikinta ita ma karuwar da take sai da jikinta ai dama ciniki ake yi shi wanda yake mazinacin zai je ya samu karuwan ya ce yana son kaza ta ce mai to kaza ake biya ya ce to ya yadda zai biya si wannan lalata to shi ma auren mutu'a haka ne bai da bambanci tsakanin matar da take zaman kanta da mai auren mutu'a duka abu ɗaya ne ya ce yana so nawa za ka biya ka zane to yaushe ne awa ɗaya ne shi kenan fa'idan ƙazar tilkal mudda idan aka gama wannan na wannan lokacin banat min husar rabu kenan min gari tsalakin babu saki shi auren mutu'a ba a saki kawai sakin shi ne sun yi cewa zai ba ta kaza na awa kaza ko na minti kaza shikenan idan an gama kawai shikenan su rabu ko ya kama gaban shi kamar awaki wata tabri'u rahimaha bi haidatin kuma sai ta al'ada domin ta san bata da ciki wannan shine auren mutu'a wanda ɗan shi'a suke yi wanda wannan barna ne shi ɗan shi'an da yake yin wannan idan da zaka je ka same shi ka je kofa gidan shi ka ce to wannan aure na mutu akun ce yana da lada eh to ka zo ka ɗauki yar shi ne za ku je ku yi ku samu lada ai ba zai yadda ba dan zai ga wannan cin fuska ne ma to amma sun ce auren mutu ana da lada idan mutum yayi yana da ladan annabawa kaza da kaza da kaza wanda wannan ainihin ba haka yake da a shari'a malam yace wa qala ibn arabi abubakar ibn al daga cikin manya-manyan malaman mazhabar malikiya ya ce wa amma mutu'atun nisa'i amma auren mutu'a fahiyya min gara'ib shari'a auren mutu'a na ɗaya daga cikin abubuwa masu ban mamaki a shari'a li'annaha ubihat fi sadar islam domin a farkon musulunci ana auren mutu'a Sun thumma yau ma khaibar sannan a lokacin yakin khaibar kuma sai aka haramta auren mutu'a a shekara ta bakwai bayan hijira kuma wani abun burgewa shine sayyidina ali wanda in shi'a suke cewa imam ali imam ali shi ne annabi ya aika ya ce ka je ka sanar da mutane cewa na haramta auren mutu'a Allahu akbar kaga an tsaye da shaida da hujja akan yan shi'a summa hafi fi gazwata awtas sannan sai aka halatta auren mutu'a kuma a yakin da ake cewa wata awtas wato wata awsat shine yakin da aka yi na lokacin da aka je fatahu makka a shekara ta takwas bayan hijira kenan a gazwata awsat sun mahurrimat da zalika bayan nan sai aka haramta auren mutu'a kuma daga shekara ta takwas an haramta auren mutu'a a shekara ta bakwai da aka yi tafiya aka je yakin fatahu makka a shekara ta takwas sai aka haran halatta auren mutu'an na dan su kwanaki daga baya kuma sai aka ƙara rufewa wastaqarra al-amru ala tahrimiha al-amri ya tabbata a kan auren mutu'a haramun ne walaysa laha ukhtun illa mas'alatul qibla wannan aure na mutu'a bai da wani hukunci wanda ya kama da shi wanda a ce a yi a ce a bari a ce a yi daga baya a ce a bari kuma shi kenan sai dai matsalan canjin alkibala kaga alkibla da ce aka yi musulmi alkibla biyu aka yi musu alkibla baitul maqdis aka zo aka yi musu alkibla ka'aba fa inna nakka tara alaiha marratayn domin so biyu ana canza alkibla sun taqarrar sannan alkibla ta daidaita da akwai hadisi da al-imam ibn majah ya ruwaito daga umar dan khattab radiyallahu anhu yace قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ya ce lalle manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya taɓa ɗaga wa sahabbai ƙafa na siya auren mutu'a na kwana uku kawai sun maharrama ha sannan annabi ya haramta wallahi umar ya ce na rantse da Allah la a'lamu ahadan ya tamatta'u in dai na ji labarin wani yana yin auren mutu'a wa huwa kuma ya taɓa aure illa rajamtuhu ya ce wallahi sai na jefe shi har mutuwa bil hijara da duwatsu illa an yi atiyani bi arba'atin ya shahaduna sai dai in ya kawo min shaidu huɗu da za su shaida anna rasulullahi sallallahu alaihi a hallaha ba da id harramaha cewa annabi sallallahu ya halatta auren mutu'a bayan da ya haramta yace in ya kawo min shaida to shi kenan, amma in bai kawo shaida ba sai na jefe shi har mutuwa har ƙarshen ajalin shi saboda haka abin da yake auren mutu'a ya riga an soke wannan hukunci babu shi kuma idan ka duba an yi auren mutu'a ne a zamanin jahiliya zamanin jahiliya mace ba ta da kima me ya rashin kima da ya wuce mutum ya gama ce ya ce mata ga naira ɗari zai kwanta da ita ita kuma ta karɓi naira ɗari ya kwanta da ya ta wuce wani wulaƙanci ne ya fi wannan akan naira ɗari a zamanin jahiliya kan gari mudu ɗaya wani zai zo ya samu wata da gari mudu ɗaya ya ba ta gari mudu ɗaya ya ce zai kwanta da ita ta karɓi gari gari mudu ɗaya wannan gari ɗin daidai yake da ainihin farjinta kenan wannan ai ya nuna cewa mace ta sai da kanta ta so zartar da kanta ita ba komai ba ce to haka ake a zamanin jahiliya ba sa ba mata kima ba sa ba mata mutunci amma sai musulunci ya zo ya ce darajar ki tafi wannan garin darajar ki tafi wannan naira dubun darajar ki shi ne babanki ya bada ke don haka Allah ya ce to idan kun yi aure kun tare to mace fata ci sadaki fa'atuhunna ujurahunna ku ba su sadakin su muhurahunna allati faradtum lahunna wanda kuka tsada musu faridatan wanda wannan rabo ne nasu wala junaha alaikum ba ku da laifi fi ma taradaitum bihi antum wa hunna babu laifi yarjejeniyan da aka yi tsakanin mata da miji min ba'd bihi min ba'd al-fariba bayan ainihin a wannan sadaki da aka yanke min haqqi ba'dha babu laifi kun yi aure da mace ka yanka mata sadaki naira dubu hamsin an gama ɗaura auren ka je dubu arba'in ka samu ta ce to ta yadda ta bar maka goma to Allah ya ce ba laifi au ziyadatin alaiha ko kuma ƙari an yanke maka sadaki naira dubu hamsin ikon Allah sai Allah ya maka buɗi sai ka zo wurin matan ka ce to ga dubu ɗari ma ka bayar ai Allah ya yi buɗi Allah ya ce duk wannan babu laifi inna Allah kana aliman ai shi Allah mai yawan sani ne da kalkihi saboda duk waɗannan abubuwa da muke faɗa ɗabi'u ne na ɗan adam Allah shi ya san mu shi ya tsara mana shari'ar da za ta yi daidai da halin mu wa bima dabbarahu lahum Allah shi ne yafi kowa sanin abin da ya tsara wa bayi hakiman fihi Allah mai hikima ne a ciki sai kuma aya ta gaba wa zakara fi ma ya'ati hukumu zawajil ima ayar da ke gaba Allah subhanahu wata'ala ya ambaci hukuncin auren bayi sai Allah subhanahu wata'ala yace wa man lam yastati' minkum tawlan ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فسق فمما ملكت أيمانكم فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وإن تصبروا خير لكم وأن تصبروا وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم so alhamdulillah jazakallahu khairan ah, Allah subhanahu wa ta'ala kaman yadda ya fada a ayan baya cewa inna Allah kana aliman hakima Allah shi ne ya san halittun shi da bayin shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan hikima ne a cikin ilimin Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya san cewa ainihin akwai waɗanda ba su da daman da za su iya yin auren ba wai don ba sa son auren ba amma shi aure matsuliya ne yawanci samarinmu kana gani suna son auren duk wani saurayin da ya shekara ashirin da biyu kuma lafiyan shi lau yana son aure duk wata yarinyar da ta yi shekara goma sha takwas lafiyar talau tana son aure idan ka ga mutum baya so to ya binciki lafiyar shi amma in dai lafiyar shi lau yana salimi to dole zai buƙaci aure domin ɗabi'a ce to amma cikin iko na Allah Allah da ya halicce mu ya san cewa kowa da akwai iyakan ƙarfin shi wani yana da daman da zai auren wani kuma babu yadda zai yi ne yi, to Allah ya san haka don haka Allah ya saukar da wannan aya inda ya yi maganan cewa ga dai mata an halatta muku ku biya sadaki ku aura amma wanda ba zai iya auren mace ba ɗaya to shi kenan sai ya auri baiwa musulma auren bayi shine abu na ƙarshe da mutum zai yi domin kare zina domin auren bayi akwai ƙasƙanci a ciki ita wannan baiwa da kake ganin ta kaya ne na wani don haka idan ka auri baiwa idan kuka haihu ‘ya'yan nan da ka haifa da ita ba naka ba ne kawai sai ta zama kana, kana production ne kana yi wa mai baiwan production ne kamar kawai ya siya kaji ne yana ba su abinci suna mai kwai kaga in ka sai kajinka ka aje suna ma kwai kawai da safe sai dai ka ɗauko kwando ka zo kana tsince kwan to haka wanda ya auri baiwa yake tsakanin shi da mai gidan baiwa shi dai ya auri baiwa saboda kar ya zina to suna saduwa da baiwan nan tana samun ciki tana haihuwa idan yara suka dan taso sai mai gidan baiwan ya zo ya sallama ya ce ya zo ɗiban kwai shi kenan sai ya kwashe wa'annan yara ya tafi da su kana ji kana gani 'ya'yanka ne sun fara sabawa da kai ga kaman ku ɗaya amma kana ji kana gani za a kai shi kasuwa a siyar shi ya sa auren bayi shine final option shine zaɓi na ƙarshe wanda a yanzu kuma babu bayin don haka dole samari su miƙe su zuciya su nema domin babu yadda za a yi kana zaune hakan nan kawai aure ya zo maka daga sama ga samarin suna son auren amma za a ga sun zauna a kan kwalbaci ga samarin suna son auren amma za a gan shi da zungureriyar waya yana ta chatin ko yana game ba zai iya yin tunanin ya wani abu ba samarinmu suna da mutuwan zuciya ba zai tunanin cewa in ya dawo makaranta ne zai yi ba ɗazu na fito jiya na fito daga gida sai na ga wa'yansu yara 'yan ƙanana wa'yannan yara 'yan ƙanana ba su wuci irin shekara goma ba haka sai na ga ɗaya daga cikinsu ya ɗan yi ɗan kaman ɗan tebur ne haka da rumfa tebur ɗin idan ka ɗauke shi da hannu ɗaya za ka iya ɗaga tebur ɗin ka buga shi da ƙasa duk ya watse amma ya yi tebur da ƙafa hudu da tebur yi wa tebur ɗin rumfa ha'a na ga da zare da allura da kwama tala a kan tebur ɗin yaron ya aje wannan tebur ɗin a ƙofar gidansu yara ne 'yan shekara goma ina ji yanzu in na fita zan gansu sun yi tebur wai suna gyaran takarmi wani zai zo zai wuce takarmin shi zai tuntuɓe silifas ɗin shi ya tsinke ya kawo a ɗan jona ne ya ba su naira ashirin su kuma suna yi suna wasan su duk wanda sana'a to zai yi sata karkare ni sana'a a lokacin da ka je kana yin wannan sana'an da kake gani ka rena a lokacin wani zai zo zai kalle ka da kyau ya ce kai wane da ganin ka gaskiya za ka iya yin abin arziki wannan sana'an ba taka ba ne ka zo akwai abin da zan saka ya fi maka wannan wallahi na gani da yawa na ga mutanen da yake sun fara sana'ar da take ba wata sana'a ba ce amma a wurin sana'an Allah ya haɗa su da mutanen kirki suka ce kai daga ganin ka wannan sana'an fi ƙarfinta ba taka ba ce zo mu je na baka abin da ya fi kuma Allah ya musu ɗaukaka da haka ya kamata mutane su sani sana'a abu ne wanda ya zama wajibi ga duwan namiji mai hankali ya nemi sana'an yi ya riƙe shi, kar ya dogara yaro ya zauna a gida shekara talatin sai abin da uban shi ya bashi ya kamata ya zuciya ya fita ya je ya nema komai kankantan shari'a ko da ko ne ya je ya yi idan ya je ya dawo ya siyo wani abu ya kawo gida ya ce ga wannan ina ka samo wannan na je ne aiki ne na haɓa kwata ne aka biya ni kuɗi naira dubu ɗaya ga shi nan na siyo siga ko na siyo mai kwalba biyu ko na siyo kaza na siyo sabulu a yi wa ƙanne na wanki wallahi Allah ba zai barka haka ba sai Allah ya ɗaga ka man tawadu lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya kankan da kai don Allah sai Allah ya ɗaga shi amma ka zamo zaune gari banza sai dai ka zauna babanka ya sai ma hula ya sai ma riga ya sai ma wando ya sai ma takarmi ya biya ma bil ɗin wuta ya biya bil ɗin wuta a yi aruwa ruwa a yi abinci ka ci kwanuka a sai maka hatta da shi ma sai an sai maka baka kai sabulun wanka in ya kare sai dai ka je ka cewa mamarka ba bai siyo sabulu ba baka da aiki yi shekaran ka talatin har yanzu sai dai a baka ya kamata ne kai tunani kai ma ka fito wannan ɗan shekara talatin ɗin da kake gani lokacin da yakubu gawan ya zamo shugaban ƙasar najeriya shekarar talatin ne zuwa talatin da ɗaya a lokacin ya riƙe najeriya gaba ɗaya kai kuma ka talatin ɗakinka da kake kwana ba za ka iya riƙe shi ba in fitilar ɗakin ta mutu sai babanka ya siyan maka kasa ka guda ɗaya da kake ciki ba za ka iya riƙewa ba ka talatin yakubu gawan shekarar talatin-talatin da ɗaya ya rike najeriya gaba ɗayanta yana ɗaya daga cikin shugabannin da suka yi tsayin mulki a najeriya wanda ba a samu irinsu ba wanda suka daɗe suna mulki saboda haka ya zama dole ne mutane a tashi a nema karkar yana sana'a ka shiga kai buga-buga kai ma a buga da kai kadde kai sata ka sake kai sata karka sake ka ci haram amma duk inda ake neman halal ka je a buga da kai kai ma shi yasa da akwai abin da ake cewa tsaulu kana da ikon yin auren to a wancan lokaci da yake akwai bayi Allah ya ce wa mallam yastati minkum tsaulan duk wanda bai da iko ai ginin bai da kuɗi ai yanki almusanat da zai iya auren mata alhara'ir yantattu almu'minatu muminai ka nan aure sai da kuɗi musamman a wannan zamanin idan a zamanin da ne ba bil din nefa ba bil din wata bot ba maganan wai ya cika a kira mota ta kwashe dubu goma a'a magana ne kawai in an ji ba haya a duga da gudu a je bayan gari a je a juye a dawo ba wani maganan bayi babu nefa ba wata bot babu school fees babu uniform babu sauran duka rikita-rikitan duniya babu to amma yanzu da akwai su da haka in aka ce aure kana da ikon aure ma'ana banda sadaki da duk abin da za ka haɗa na auren kuma yaya za ka yi sustaining ɗin auren Shi ne kuma abin da ke nan huwa jara al-galib ga nan wurin galibi kenan aka ce ka auri mata muminai saboda a lokacin da ayat ta saukar ai ana magana lokacin ai mumin sahabbai ne fa gaba daya ba da haka Allah ya ce wanda ba zai iya auren mata muminai ba da lokacin sahabbai ne kadai ai to kaga mu lokacin mu imanin ya dan ja baya fala mafhuma lahu ka gani wannan ba ana nufin da akwai a mafhumi bane cewa idan ba mumine bane kar a aure su ko kuma idan ba musulmai bane halin kitabi ne kar a aure su to Allah da ya ce wanda ba zai iya auren 'ya'ya ba fa ma malakat aymanukum shikenan sai aymani bi sai ya auri bayi yankihu min fatayatikum almu'minati ya aure bayi mu'minai wallahu a'lamu bi imanikum amma Allah shi ya fa sanin imaninku ita ya in zaka aura zaka iya auren musulma zaka iya auren kirista zaka iya auren bayahudiya amma baiwa ba a auren baiwa sai mumina domin karka auri ɗanka a je a saida maka shi a matsayin bayahudi wallahu a'lamu bi imanikum Allah ya fi kowa sanin imanin imaninku faktafu bi zahirihi ku wadatu ainihin da zahiri in dai an ce musulma ce shi kenan ba a ce sai ka to tana kaza to bata kaza qiyamul layl raka'a nawa take yi tilawa hizifi nawa take yi menene menene duk ba aike ka ba tana sallah ko to shikenan mumina ce wakilu sara'ira ilaihi ku bar sirri zuwa ga Allah sirri na Allah ne idan ka tsaya kana cewa kai ba za ka yi aure ba sai ka samu matar tafi kowa tsoron Allah za ka gane kuranka ko kai ka fi kowa tsoron Allah ne wani ya sa lokaci maza ba su da adalci ne shi namiji zai yi aure zai zai ce shi yana son mace wacce take ta fi kowa tsoron Allah to kai ka fi kowa tsoron Allah kai ma wannan ai ba adalci ba ne Allah fa innahu al-alim bi tafdiliha Allah shi ya san wanda ya fi wani wa rubba amatin tafdilul hurra fihi ana iya samun bai wadda ta fi ya tsoron Allah wa hada ta'anisun bi nikahil imam kaga wannan yana nuna cewa babu laifi ana lallashin mu dai da mutum ya zina din gara ya auri baiwa ba'dukum min ba'd domin da ku ƴaƴan da bayin ai duk ɗaya ne in dai ko mu'mine ne ai antum wa hunna sawa'un fid dini musulmi da da musulmi bawa duk ɗaya ne duk musulmai ne fala tastankifu kar ku kyamaci min nikahihinna auren wa'annan bayi fankiwo hunna to in za ku auri bayi ku aure su ne bi idni ahlihinna da izinin masu su mawalihinna iyayen gidansu wa atuhunna ku ba bayin nan a atuhunna ujurahunna ku ba su sadaki muhurahunna bil ma'rufi yadda shari'a ta san da shi min jerin matsalin kar a tauyin ba kar a taurin bashi wa naqasin kuma kada a tauye kaga nan wurin Allah ya ce dai a bada sadaki duk ayoyin nan duka suna ta magana akan sadaki kamar a baya Allah ya magana an tabta gobe amwalikum ko ku nemi aure da dukiyanku to abinda jumhurin malamai suke kai daga mazhabar a shafi'iyya zuwa mazhabar hambaliya ana kan cewa shi sadaki bai da karanci bai da yawa to yawancin malamai sun fi karfi akan haka mashaban abu hanifa ya magana kan sadaki sai ya kai dirhami goma mashabar imam malik ya magana kan sadaki sai ya kai rubu'u dinar to duka dai wannan dai wani a kiyasi ne wanda magana mafi inganci shine sadaki bai da karanci wannan shine magana mafi inganci komi kankantan abu inda dai za a iya mai da shi dukiya to za a iya yin sadaki da shi wannan shine magana da tafi inganta ina faɗan haka saboda mutane su kula idan mun ce ga maganan da tafi inganci to kuma a dinga kula da irin ƙasar da muke zaune a ciki da kuma cewa in an samu saɓani ya za a yi a warware wannan saɓanin idan zo mu zauna zo mu saɓani idan mun yi magana kan cewa sadaki naira a dubu yanzu ya kai dubu ashirin da ɗaya sadaki ƙarancin shi udinar dinar kenan to idan muka ce a wata mashaba an ce ko bai kai haka ba sai wani ya zo ya aure ya ba da dubu goma da ya ba da dubu goma to ai wannan dubu goma a malikiya bai kai ba da haka idan aka je wurin alkalifa kaga alkali zai ta sai ya cika kaga alkali zai ce sadaki bai yi ba kaga alkali zai ce an samu matsala a wannan ɗaurin auren sai an yi gyara don haka shi ya sa kowace ƙasa akwai irin kotunan su da kuma mazhaban da suke aiki da shi wanda ba za ka iya tilasta musu wani hakan ba in ka je saudiya ana yin aiki ne da mazhabar hambaliya a kotuna in ka je misira abin da ya shafi auratayya ana amfani da mazhabar hanafiya ne in ka je Indonesia ana amfani da mashabar Shafi'iyya ne in ka zo a Najeriya ana amfani da mashabar Malikiya ne to duka waɗannan mashabobi haka suke idan mutane za su yi abu su dinga lura da cewa in fa rikici ya balle yaya za a yi wa zai warware wannan rikicin an sa shi ne alkali alkali kuma abin da kai ba ruwan shi da shi zai ce ga abin da ya sani a Malikiya misali don haka ai kokari a kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala ya magana akan a ba su haƙƙinsu a ba su haƙƙinsu a ba su haƙƙinsu wannan haƙƙi shine sadaki kada a yi musu taurin bashi mutum ya yanka wa mata ya sadaki ajalan za a ga in an zo ɗaurin aure ana cewa a lakadan ne ko ajalan ma'anan lakadan shine naqadan ma'ana an ba da kuɗin kash au ajalan ko kuwa za a ɗaura auren ne daga baya ya biya to ni dai kusan ban taɓa ji an zo ɗauren aure an ce ajalan ba duk inda aka zo ana cewa ne ya biya sadaki lakada. to ya kamata a mazini tambaya lakadan ne ko ajalan tunda dai ba a yin ajalan din kawai ina sadaki gashi a shafa fatiha to shine malam yace idan waɗanda suke jinkirta sadaki ne to kaske ta wurin bashi wa naqasin kar su rage kuɗin muhsanatin Allah ya ce ku auri waɗannan mata ku mai da su matan aure a fa'is masu kamewa su waɗannan bayi da za ku aura kar ka auri baiwa mai yawon duniya halin minar mafa'ul fi wa hunna, kuma na'am da aka ce wa ujura hunna, muhsanatin ku ba su sadakin su kuma su zamo matan aure ba masu yawo ba gaira musati hatin kada mutum ya auro baiwa mazinaciya zaniyatin jiharan wanda suke bayyana zinansu wala muttakhidati akhdan kada kuma ku ɗauki ko kuma ku auro bayin da suke zaman daduro akhilla irin wanda suke zaman daduro kawai tana da wanda take zama a ɗakin shi yadda waɗansu ƙabilu daga kudancin najeriya suke za ka gani yarinya za ta je ta tare a ɗakin saurayi kawai iyayen shi ma sun san yana da yarinya a ɗakin ba wanda zai ce mata wani abu ubanta ma ya san ta tafi ɗakin saurayi ina take ne tana ɗakin shi can ta kwana to ta dawo in ta dawo zo ki tafi wuri kaza zai aike ta ko a jikin shi irin wannan zama na kafirci musulunci baya so Allah ya ce kada ku auri yan matan da bayin da suke kawai suna zaman daduro ne suna yawon dakunan mazaje zunu da bihin da sirran ana saduwa da suwa a sirrance sun zakara hunna ida zanaina sannan sai Allah ya ambata idan bayi suka yi zina faƙala Allah ya ce fa idza uhsinna in mutum ya auri baiwa tai zina zuwujina aka aurar da su wa fi qira'atin bil bina'il fa'il tazawwajna ma'ana a hasanna kenan fa in atina bi fahishatin in mutun yana aurar da baiwa sai tai zina zana a zinan tai zina kenan fa alaihinna nisfu ma 'ala al muhsanat su bayi idan sun yi zina ana musu punishment rabin punishment inda ake yi wa matan aure ne alhara'ir yantattu min al'abukar na daga ainihin yan mata idan zina ne idan suka yi zina ka gani idan yarinya ce zina wacce take budurwa to kaga bulala ɗari za a yi mata to idan baiwa ce kaga sai a yi mata hamsin izla nisfal hukumis ba domin ba a yin kisa rabi don haka hukuncin zina na baiwa rabin hukuncin ya ne. wa huwa bin qatl bil rajm kaga ba a kisan mutun rabi ta hanyar jefewa min al-azabi za a yi musu uquba rabin na ya al-haddu haddi kenan fayujladna 50 jaldatan faqat sai a yi musu bulala a hamsin kadai wa yuqasu alaihim al-abid hakan nan bayi shi ma bawa in ya na bulala hamsin ne walan yuj'al al-ihsan shartan li wujub al-hadd li ifadati annahu la rajma alaihin aslan to ba a sanya wannan aure bai zamo sharaɗi wurin hukunta baiwa in te zina ba aure bai zamo sharaɗi wurin hukunta bawa in yi zina ba amma shi wurin ɗafa an sanya su ‘ya'ya da akwai ihsani da akwai katanguwa game da su kaga wannan an yi haka ne domin ai nuni li ifadati annahu la rajama alaihin Asulan, don nuni akan cewa su bayi idan sun yi zina ba a jefe su Asulan ba a jefe su zalika ai nikahul mamlukata inda adamu tauli auren bayi idan mutum bai da kudin da zai aure? ya yana halatta ne kadai liman khashiya khafa la'anat azzina ga wanda yake jin tsoron zina to shine aka yadda ya auri baiwa asluhu almashaqqa shine al'anat summiya biha zina ana kiran al'anatu ana kiran shi zina li'annahu sababuha domin zina yana kawo tsanani bil haddi fi inda zai janyo wa mutum a mai haddi a duniya wal uqubati fil akhirah kuma a mai uquba a gidan lahira minkum ya halatta ne ga wanda ya ji tsoron zai yi zina cikin musulmai ya auri baiwa bi khilafi man la hu", min al aharari sabanin dan da shi bai da bukatan aure shi auren nan bai zama bai zama wajibi ga wanda bai matsu ba wanda ya ga cewa shi bai da sha'awan mace shi sai ya shekara ɗaya ma ya manta da akwai mata a duniya to wannan aure bai zama dole ba akan shi karshen ta ma in ya aure ta ma wahala za ta sha shi yana ta yana harkan duniyar shi ita kuma tana nan tana bukatar shi kuma bai da lokacin ta. saboda haka wannan ya zama a sababi ne ga wanda yake bukatan aure wanda bai da bukatan aure to fala ya halahu nikahuha bai halatta ya auro baiwa yana haihuwan 'ya'ya, ana kai su kasuwa ana siyarwa wa kaza man istata tawla hurra hakan nan duk wanda yake da ikon da zai auri ya to haramun ne ya auri baiwa wa alaihi malikun wannan haka al'imam malik yake kai wannan shine fatawan imam malik wanda yake da ikon auren ya haramun ne ya auri baiwa wanda kuma bai da bukatan aure shi ma haramun ne ya auri baiwa wa kharja bi qawlihi fatayatukumul mu'minat al-kafirat kaga mutum da zai auro baiwa kafira ba fala ya hallu lahu nikahuha bai halatta mutum ya auri baiwa kafira ta dinga haifan mai ya'ya kafirai ana sai da kafirai walau adima duk talaucin shi wa kafa duk tsoron da yake ji na zina kada ya sake ya auri kafira illa idza kanat kitabiyya sai dai idan nasara ce ko ba yahudiya mamlukatan li muslimin kuma nasa ba nasariya ce ko ba yahudiya ko mai gidanta musulmi ne to kaga shikenan ko an haifi yaya ka gani mai gidanta zai sa fi musulunci in kai baka da iko kanta wa hukumuha hukumar mamlukatul muslima baiwa ba nasariya hukuncin ta daya da baiwa musulma wa an tasbiru a ƙarshe ma dai duk talaucinka duk fitinanka kai haƙuri karka auri baiwa ɗin, khairul lakum an nikahil mamlukati kar ku auri bayi khairul lakum ya fiye muku alkhairi li Allah ya shira alwaladu raqiqan dan kada ku haifi yaya su zamo bayi wallahu ghafurun Allah ne yawan gafara ne rahimun mai yawan jin kai bi tawqi'a ta hanyar yalwatawa fi zalika ثم شرعت التعقيبات على هذه الأحكام daga nan sai تعقيبي akan wa'annan hukunce hukunce da Allah ya ambata a cikin ayoyi ashirin da biyar, to Allah zai fara ta'kidi fa sai Allah subhanahu wa ta'ala yace yuridu Allah bikum al-yusra amma saboda yanayin lokaci insha Allah ta'ala mu tsaya akan yuridu Allah liyubayyana lakum ko ko ba haka bane yuridu Allah li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum wa yatuba alaykum wallahu alimun hakim insha Allah nan zamu tashi a gobe idan Allah ya kai mu a kafin na rufe da akwai tambaya da aka yi wata baiwar Allah ta aiko da tambaya take cewa idan ta yi hul'i tsakaninta da mijinta Abin da ake nufi da hul'i ta ga cewa ba za ta iya ne biyayya ba ba za ta iya ci gaba da zama ƙarƙashin shi ba shi kenan ta kai shi ƙara wurin alkali ko kuma suka zauna da magabata aka samu matsaya akan ta biya shi wani abu abinda za ta biya shi zai iya kasancewa daidai sadaki zai iya kasancewa sama da sadakin zai iya kasancewa ƙasa da sadakin to shi kenan sai ta biya shi gashi nan ta biya shi hul'i ta fanshi kanta yanzu sun rabu to shine kake tambaya ya halatta idan sun daidaita ta dawo amsa shine ya halatta amma da sabon daura aure da sabon sadaki mace ce ta ce ba za ta iya zama da mijinta ba sai ta hul'i ta hul'i ta ba shi sadakin shi dubu hamsin ya ba ta ce ne ga dubu hamsin ɗinka shi bayan ta ba shi dubu hamsin ɗin shi sai kuma daga baya zo ya ta ba da haƙuri ya ta ba da haƙuri ta gade to za ta haƙura ta koma ko kuma bai ba da haƙuri ba ta koma gidansu ta ga tana kwana da kannanta suna mata fitsarin kwanci a kan katifa ko kuma tana kwana a ƙasa ta ma na mata ruɗu-ruɗu a jiki ta gane cewa ashe ɗakin mijin alheri ne shi kenan ta dawo ta ce ta yadda dai su daidaita to ya halatta sai ya zo ya biya sai a sa sabon sadaki sai kuma a yi sabon ɗaura aure duk lokacin da aka yi hulɗi macen nan mijin bai da daman ya dawo da ita sai da sabon ɗaura aure ko da ba ta gama idda ba ko da tsarki ɗaya ta yi don sai ta yi tsarki uku to tana cikin tsarki na farko sai kuma aka shawo kanta ta ce ta yadda za ta dawo to sai a tara jama'a a ɗaura sabon aure a biya sabon sadaki shi wannan shi ne matsalar hul'i ga duk wanda suka yi hulɗi kuma suke so su koma sai an biya sabon sadaki sai kuma an yi sabon ɗaura aure ko ta gama idda ko ba ta gama idda ba duk ɗaya ne insha Allah in ka taɓa yin aure hmm. so ka koma kuma can za ka iya komawa asalin auren da na na'am ma'ana mace ce ta taɓa yin aure da ya taɓa yin aure kuma ta rabu da wancan mijin sai ta zo ta yi wani auren bayan ta yi wani auren sai ta fahimci cewa kai wancan mijin ta fi kan shi ko kuma ta fi so ta koma gidanta na farko ko sai ta ce kai gaskiya bari ta yi hulɗi ta biya wannan sadakin shi ta koma to wannan haramun ne wannan haramun ne haramun ne mace ta taɓa yin aure bayan ta taɓa yin aure sun rabu da mijinta ta zo ce wani sabon auren sannan kuma ta ce gaskiya ta fi son ta koma wurin wancan ita bari ta biya shi kuɗin shi ta koma wannan haramun ne Allah subhanahu wata'ala baya son haka Allah baya son haka saboda haka abin da kenan wa'insu mata suna da wannan ɗabi'a kuma bai halatta ba bai dace ba sai dai akwai tambaya a nan wannan hali ne mara kyau bai halatta ya zamana ta yi wani auren don ta fito ba ta koma can za ta yi wani aure ta biya shi ta koma can to amma shi kenan shi aka yi auren ita da ta yi auren ba ta faɗa wa mijin da za ta aura cewa za ta koma ba can ko kuma ta yi auren shi mijin bai san tana so ta yi hulɗi don ta koma gidanta na farko ba ne ta tayan mai da fitina ta ce za ta yi hulɗi ya yadda aka je wurin alkali ta yi hulɗin aka karɓa aka ba shi kuɗin shi ya karɓe aka rubuta mata takardar saki ya tabbata wannan saki fa yayi tana da laifinta na cewa wannan abu da ta wasa ne da sunnan annabi tana da wannan laifin laifin yana nan amma kuma sakin yayi idan kuma ta koma gidan mijinta na farko yayi da haka da akwai abin da yake malamai suke cewa yasihhu intiha'an ma la yasihhu ibtida'an malaman usul fiqi suna cewa akwai mas'aloli na shari'a wanda fara wannan mas'alan bai halatta ka fara ba amma idan ka fara kuma ka ƙara safa yayi yanzu misali mutum ne ya ce idan na ci jarabawa na yi alwashin zan yanka rago sadaka to wannan irin wannan alwashi haramun ne amma idan ka yi to sai ka ƙarasa kaman ya haramun domin ma'ana shi ne shi yasa annabi ya ce alwashi bai canza komai yana fitar da dukiyan marowaci ne domin Allah kai wa sharaɗi ma'ana Allah ga rago idan ka bani daman na ci jarabawa na yanka na ba talakawa idan kuma ka sa na faɗi ba za a yankan ba don ma'ana kenan amma ba haka ka faɗa ba sai dai ma'anan aikinka yanzu to bari baka misali yadda za ka gane mutum ne ya ce wa mahaifin shi baba ba’e eh, idan ka biya min su kulfi, in dai ka biya min su kulfi, in dai ka biya to in na gama jaraba in na gama karatu na samu aiki zan dinga daukan nauyin gidanka me ma'anar magananta ma'ana in ba zai biya ba in ka samu aiki ba za ka dau nauyin ba kenan kaga ya kamata ka cewa babanka baba in ka biya min su kulfi, in dai ka biya min to ni kuma in na samu aiki zan dinga yin cefa ne ya kamata ka yi babanka wannan sharaɗin to Allah ya fi mahaifinka ba ka cewa Allah in dai ka sa ni jarabawa to zan ba da sadaka gare ka fi sabilillahi Allah ba a mai haka kawai ka samu ragon ka yanka ka ce ga sadaka Allah ka sa in ci jarabawa shikenan kawai to shine malamai suke cewa akwai abin da yake ya bai halatta ka fara ba amma in ka fara kuma ka karasa kenan amma bai kamata ba da aka bai halatta mace ta taɓa yin aure ta yi wani sabon aure kuma da ce za ta yi wa mijinta wul idan ta koma can gidan wannan haramun ne to amma ga shi haramun ne amma sai suka yi sai ta je ta hul ɗin sai ta ba mijin kuɗin shi shi mijin bai san abin da ake nufi ba kawai sun sai dai ji labari ta koma gidanta na farko ya ce au ashe dalili kenan aurenta da ta koma gidanta na farko ya yi amma dai tana da wannan laifi na cewa ta wulakanta sunnan annabi kuma mutane su daina rena addini domin za ta iya cewa to ai tun da dai na koma ba komai Ba ki san in kin koma Allah yana iya jarraban ki ba a gidan saboda yadda kika wulakanta wancan auren dan ki dawo ki ji dadin wannan sai Allah ya hana ki dadin wannan wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum malam ga.